Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci yau muna 29 ga watan Maris din shekara ta 2024 wanda ba shi da bambanci da 19 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan jirafiyan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. Sunana ya mai lafiya ga takaitattun labarin duniya daga nan Dimokuraɗiyya TV. Amurka ta amince da janye sojojinta daga jamhuriyar Nijar. amurka ta ce ta amince za ta janye sojojin da suke cikin jamhuriyar nijar baki daya hakan na zuwa ne yayin da wata ganawa da aka yi a tsakanin jakadiyar amurka a nijar kathleen fitzgibbon da ministan cikin gidan kasar janar tambo mohammed kan sanarwar da sojojin nijar suka fitar a ranar 16 ga watan maris wadda a cikinta suka ce suna son yanke hulɗa da sojoji tsakaninsu da amurka tun da fari dai sai dai ofishin jakadancin amurka ya nuna shakku kan matakin yana cewa bai samu wata sanarwa ba a hukumance ta neman sojojin su fice daga kasar sai dai daga baya kuma sojojin sun aikewa da ofishin takardar bukatar su a hukumance hakan ya biyo bayan nuna rashin gamsuwa da halarcin yarjejeniyar sojin da nijar take kallo a matsayin karfan kafar da amurka ta yi mata madam kazilin pete gabon ta ce ta amince da hukumomin nijar kan wannan mataki amma za su samar da wani daftari da za a tsara yadda za a kwashe sojojin a hukumance a wani mataki na daban jam'iyyar diflomasiyyar amurka ta tabbatar da niyyar amurka ta ci gaba da kasancewa tare da nijar a koda yaushe ta hanyar tallafin ayyukan raya ƙasa da hukumar usaid da ke bayarwa akwai sojojin amurka guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya a cikin nijar waɗanda suke ayyuka daban-daban kuma dukkaninsu a girke suke arewacin ƙasar amurka dai na sanya miliyoyin daloli a ɓangaren tsaron nijar a kowace shekara kuma a cikin irin wannan aiki ne ta gina wani katafaren sansanin soji wanda a yanzu ake nema ta fice daga cikinsa tun da fari nijar ta nemi sojojin faransa su fice daga kasar to duka duka takaitattun labaran duniyar a nan suka kammala sai ku tara zuwa safiya idan allah ya kai mu domin sake jin mu dauki da wasu takaitattun labaran duniyar Yahaya mai lafiya dimokuraɗiyya tv